وشر الأمور مودساتها وكل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwan musulmi waɗanda suke cikin wannan masallacin da waɗanda za su في mu ta kafafe daban-daban daga cikin kafafe na sadarwa ne muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai albarka kuma gaisuwa mai tsalki ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gabanin fara karatu akwai sanarwa cewa insha Allah ta'ala mun ji kukan mutane game da lokacin da ake tashi to ina son ya zamanto aƙalla a riƙa sanar da ni ƙarfe shida zuwa shida da minti biyar ya zamanto an tashi saboda waɗanda suke nisa ko yaushe muna son ya zamanto mu rika jin kuka al'umma ko mu ɗauki mataki akan kukan da al'umma suka yi na biyu akwai tambaya game da Isra'ila, Amerika da kuma ƙasar Iran. ainihin wannan tambayar na lissafa ba zai kasa ishirin ba. To sai na ga cewa ya kamata yin ɗan taƙaita bayani a kai. babu yadda za a yi mai goyon bayan ƙasar isra'ili ko kuma ƙasar amerika akwai manya-manyan malamai waɗanda suka yi bayani game da wannan matsalar ana iya koma ma bayaninsu nan sokoto bayanin da na gamsu da shi shine bayanin sheikh nura na ta'ala hausare a kano kuma na ga bayani daga malamai biyu akwai sheikh bashir alfurkan sannan akwai sheikh sani rijiyar lemu duka na gamsu da bayaninsu ba zan duk wanda la ilaha illallah ta haɗe mu da shi ba zan tun kuɗi shi in ɗauko wanda bai yadda da Allah ba kwata-kwata ko bai yadda da annabi Muhammad ba kwata-kwata an fahimci wannan da haka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya kunyata ƙasar Isra'il nan ya kunyata ƙasar Amerika. Amin. nan da karatunmu a kan suratul Isra'i ne, na tabbata da mun kawo daidai wannan faɗaɗa. Hmm. Wallahi tun ba a yi shi ba, na san za a yi shi. Dama na koro ne. har sai tashin kiyama wannan faɗan da suke yi ba da iran suke faɗa ba da musulunci suke faɗa ka baki ɗaya in sun gama da iran wata ƙasa suka yi in sun gama da ita wata ƙasa suka yi in sun gama da ita wata ƙasa suka yi haka za su bi haka za su bi har sai sun kai makka in sun kai makka za su rusa ɗakin ka'aba kuma yan sun rusa shi ba a koma gina shi masallaci annabi zai shekara arba'in ba a yi sallah ne ba zai zama ɗakin kwanan dabbobi zu za su mayar da shi Allah dai ba zai ba su damar su tuna ƙabar ya annabi ba ba zai ba su damar su tuna kabarin abubakar a siddiƙul akabar ba ko ba zai ba su damar su tuna kabarin umar alfaruk ba amma za su kora kowa garin madina da haka fitina ce wadda take ta kunnukan yanzu ta fara ne amma daga baya kuma allah ya ce zai ba musulmi zai bayan musu ɗauki musulmi su sake zaburowa su kuma su yaƙe su su maishe su har sai ya kasance ba yahudi yana gudu ya ɓoye bayan dutse Allah ya ba dutse dama ya yi magana ya ce ya muslim haza yahudiyun ta hati ya kai musulmi ga ba yahudi na ƙarƙashi na zo ka kashe shi itace duk inda ya shiga za su ba za su tona asirin shi illa algarkat sai wani icci da ake kira algarkat shi kaɗai ne ba zai tona su ba wani zai rike baki ya ce dutse ya yi magana wannan al'amarin Allah ne inna ma amruhu idza arada shay'an inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ta inna ma amruhu abin sanin kawai al'amarin Allah idza arada shay'an in yayi nufi aikata abu ah. zai ce kun Zamo fa ya kunu sai ya zamo yanzu kai kana magana lafiya yau sai Allah kawai ya ce ka bar magana shi baka kowa magana akwai wani yaro wanda yauce ya tashi ya shiga da dare yana fitowa sai ga duhu shi ke da shi suka rufe aka zo min da shi har Kano muka tura su domin a mai magani sannan Allah fa'alun limayu ridu ne mai aikata abin da ya so ne to faɗan ne za a gwabza ya juji da majuji za su bayyana dajjal zai bayyana mahadi zai bayyana annabi isa zai bayyana duka cikin surtul isra'i ƙarƙashin wannan ayar sai mun kai harshen sai mun kai har ranar juma'a ƙarshe wadda ba ta da asabar sa'annan mu je ga aya ta gaba hmm. da haka kowanne kila muna da kasar ya kai kamar goma sha biyar kan wannan ayar kuro don haka ba mu goyon bayan amerika ba mu goyon bayan Isra'il. su kuma iran muna ƙara kira gare su cewa sun ga aibin goyon bayan amerika ko lokacin kashe saddam hussein suna faɗin an tafi nar yana ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah sai da ya maimaita haka so hudu na biyar nan suka saki hangen ɗin, sai da wuyan shekari ya karye so kun ga sun goyi bayan us to yi kuma ga ta kansu domin ko ba za mu goyi bayan US ba ko ba za mu goyi bayan Isra'ila ba za mu goyi bayan su ne su je muke goyon baya an gane saboda ne saboda kalmar la illallah muhammadu rasulullah ta haɗa mu da su saboda ta haɗa mu da su sannan wannan ƙur'anin ya haɗa mu da su sannan mukan haɗu masallaci ɗaya mai sallah ko da dai sauransu Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa da addinin musulunci a ko'ina ya tozartar da dukkanin waɗanda suke faɗa da addinin musulunci ya tozartar da waɗanda suka tayan muna hankali a cikin ƙasanmu, da waɗanda suka ba su makami, da waɗanda suka ba su tsaro, da waɗanda suke karɓan kuɗi suna zubar da jinnan ‘yan uwansu musulmi. Allah duka muna roƙo Allah ka tuna musu asiri, kuma Allah kai musu yadda ka yi ma'adawa da samudawa. Ta, jiya muna cikin tafsirin aya ta bakwai a cikin suratul Baqara. على رمو سيغا ساكي من تامون آية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله والملائكة ولكن إن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Gabanin in ci gaba lalle da mutane dukansu irin Sheikh Abdul Qayyim ne, to da al'umma gabaki ɗaya ta gyaru Allahu Ubangiji Allah ya nishi albarka amin mahaifin shi kuma Allah ya ƙara ba shi lafiya amin ma Allah ya ƙara yalwata arziki shi amin Aliyu Sheikh Abdulkayyum mutumin kirki ne na zauna da shi tsawon shekaru kuma na ba da wannan shaida. Allah To jiya mun karanta cewa ba shi ne imani ba ko ba shi ne musulunci ba. Abin nan da muka gada a nan na kawai mutu ya jibi alƙibla ya yi sallah shi kenan ko? Munan mu dubi gabas, ɓangaren rasha su dubi yamma, madina su dubi kudu, asali yamin su dubi arewa, da sauransu ba shi ne ba an fahimci wannan haka nan wuraren ƙasar iraki suna kallon a yamma ne su yi sallah to yin sallah shi kenan ka komo ka ci gaba da lamuran duniya ba ka neman ilimin addini ba ka komi tsiyaka a yi kira kai sallah ba shi ne musulunci ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa lakin nalbiyar sai dai imani na gaskiya man amana billahi sai lissafa wasu abubuwa ya ce sai ka cika su sa'an nan ne ake kiran ka mumini na gaskiya na farko shine man amana billahi wanda ya imani da Allah menene imani da Allah malamai suka ce al'imanu ƙaunin wa fi'ilin wa atiƙadu hmm. imani shine ka furta kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan ka ci gaba da faɗin karatun ƙur'ani kana faɗin alkhairi an gane wa fi'ilun sannan kai ayyuka na musulunci in lokacin sallah yayi kai sallah kai ayyuka waɗanda za mu ji ayyukan wasu daga cikinsu ayar ta zo da su sa'annan wa'ati sa'an sa'annan cikin zuciyarka ya zan kana da yaƙini ka da shakka misƙala zarratin game da Allah ka yarda da Allah cewa guda ne qul huwallahu ahad ka yarda da cewa Allah guda ne kuma baka yi daidai da nasara ba ko yahuda waɗanda suke jingina ma Allah ɗako nasara su ce annabi isa ɗan Allah ne su kuma yahudu su ce uzairu ɗan Allah ne to kai ka ce lam yalid Allah bai haifa ba wa lam yulad ko ba a haife shi ba Allah bai haifa ba ko ba a haife shi ba kuma ka ce walam ya hukufu wani ahad bai da wani wanda yake daidai da shi babu wani wanda yake tamka da Allah a ce kila su biyu ne ko su uku a'a shi kadai ne laisa sai shay'un ليس كمثله شيء وهو السميع البصير babu wani wanda yake tamkar Allah shi kaɗai yake wahadahu la sharika la bai da abokin tarayya sa'annan duk wani abu wanda ya saba ma haka ka ɗauke shi ka zuba shi cikin kwandon shara hmm. akwai malaman kimiyya akwai malaman kimiyya na gaskiya irin su sa Isaac Newton waɗanda suka ce akwai Allah ah. akwai irin su Louis Pasteur waɗanda suka ce akwai Allah akwai irin su Grigo Mendel waɗanda suka ce akwai Allah an gane to sai daga baya aka fito da makida lalle ku idan aka ce an yadda akwai Allah to science nan gaba zai koma ana kafa hujjoji da ayoyin Qur'ani don haka sai aka mai da science ya koma secular ya koma karantar da atheism ba a yadda da Allah ba ma babu Allah kwata-kwata Erasmus Darwin ya zo da theory ya ce Allah ba shi ya halicci mutane ba ya ce wani filament ne cikin ruwa kawai shi ya fara zama halitta wasu chemicals ne suka zama halittar farko wannan halitta ta haihu ta ci gaba da zama tana ta bazuwa tana ta bazuwa tana ta bazuwa due to some factors tana jujjuyawa tana komawa wannan halitta ta koma waccan ta koma waccan ta koma waccan har aka cimma lokacin da yau muna da halittu dabbobi kurun animals muna da fiye da miliyan guda da rabi species ce species ana maganar mutum jinsin mutum duk yau mu kan ɗaya za a lissafa mu sannan birai duk yawan su kan ɗaya za a lissafa su mm. sa'an nan shanu misali duk yawan su kan ɗaya za a lissafa su awaki duk yawan su kan ɗaya za a lissafa su zaki jiwa nau'i nau'i nau'i nau'i har miliyan guda da rabi kuma kullun cikin gano sabbi ake waɗanda ba a sani ba dama Allah ya ce wal khayla wal bigala wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun muhallu shahid anan shine wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma Allah yana halitta abinda ba ku sani ba akwai halittu Allah da dama waɗanda ba mu sani ba akwai waɗanda ba mu gani sai mai umhani da microscope hmm. ‘yan microbiology sun san da wannan kon sai kai amfani da microscope ko da kaka duba sai ka ga halittu ga sunan halittun da suke cikin masallacin nan sun lunka musu dubu yawa suna ta yawo ba mu ganin su su shiga bakinmu su shiga hancinmu su shiga kunnenmu ko ina shiga suke yi anani ƙanani ne ba mu iya ganin su wasu sai a cellular level wasu kuma sun kai tissue level halittun daban-daban ne an gane hmm. pylon pylon ne tun tashin farko har aka kai species ɓangaren da ɓangaren biology wanda ake kira taxonomy hmm. da aka ce su ne jikokin Carl linear ko? So, Allah ya halicci halittu daban-daban sannan plant shikoki su ma ga sunan daban-daban virus ga sunan daban-daban fungi ga sunan daban-daban nan aka yi saɓani kan virus virus bai iya rayuwa rayuwa ta kai kanshi sai dai shiga cikin cell ya yi corruption ne ko? Ah. da haka wasu malamai ke ganin virus ƙirƙiro shi aka yi domin a rage ma duniya yawa dama ba yahudi ya ce na son ya rage ma duniya yawa da mutum biliyan biyu to zama abin ya ƙaru suna son su rage ma duniya yawa da wajen mutum biliyan shi yasa kullum suke tarabin makamai ana ta kashe mutane kuma sun ce waɗanda ba su da amfani su ne baƙar fata a gama da su nan a zo a gama da middle east musulmi su ma ba su da amfani sai a bar kafirai waɗanda kai tsaye za a juyo da su ba su ma imani da akwai Allah ba bayan Eramus er Darwin ya yi theory da shekara bakwai sai ga wani kima ya zo da nashi ya ce ai Eramus ba daidai yake ba wannan ana kira ne Jim Baptist Lamar. Jim Baptist Lamar a 1809 ya zo da nashi theory theory of use and disuse an inheritance of acquired traits malaman kimiyya suka sa shi gaba suka yi bincike suka ce mun yadda da use and disuse use and disuse yana nufin duk ɓangaren jikin da ake amfani da shi zai ƙarfafa wannan ɓangaren jikin zai bunƙasa mai ɗaukan ƙarfe za ka ga jikin shi ya bunƙasa ko mai gudu mai ƙwallo za ka ga ƙafafuwan shi sun bunƙasa ko mai karatu za ka ga shi ta bunƙasa an gane ne kake yi za ka ga wannan abin ya bunƙasa amma inheritance of acquired trust suka ciya wannan phenotype ne dole ne sai yin abu yana cikin jins ɗinka sai yana cikin cell ɗinka ko cikin cell cikin nucleus ko cikin nucleus cikin chromosomes ko cikin chromosomes ga jeans don haka suka ce jeans ɗaya e ake abin da yake cikin jeans ɗaya e ake gado suka ce mutum ya saba accident hannu ne ya ɗebe in ya haifi ɗa sai ya haifi ɗa bai da hannu ko ƙafa ce ta ɗebe ko kuma ya je samu wani rauni in ya haifi ɗa sai ya haifi ɗa mai wannan rauni suka ce to kamar haka na in jikin shi ya samu wata bunƙasa bai haihuwa ɗa mai wata bunƙasa ya ce don shi ne yanzu suka ƙwai da wasu dabbobi suka amfani da su suka kuma mara amfani aka kira su vestigial organs ko wai ɓangarorin jiki waɗanda ba su da amfani to mu musulmi ba mu yi imani da akwai gaɓar da ba ta da amfani ba ربنا ma خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار lalle ubangijinmu baka halicci wa'annan halittun don wasa ba gaban za ba duk halittar da ka gani tana da amfani sai dai kai baka san amfanin ba subhana tsalki ya tabbatar shi a ce ya halicci wata halitta wadda bai san dalilin halittar ta ba wa na azaban nar kun muna roƙo ka tsare mu daga azaban wuta bamtin Jim Baptist Lamak aka shiga aka fita wannan ya taho ya faɗi nashi buru su ya wuce wan a ƙaryata shi aka yi ta ƙaryatawa mutanen da suka faɗi asali halitta da sauransu sun fi ɗari theories ɗin sun fi ɗari har aka cimma Charles Darwin a 1859 ya hito da theory of natural selection sai suka ce suka mun samu hujja suka rika theory of natural selection bayan wasu shekaru sai suka ga theory of natural selection shi ma yana da wani gibi wanda bai cika ba sai suka yi mai gyaran fuska sai suka ce neo-darwinism neo-darwinism wannan new darwinism suka ce akwai wani abu da ake kira mutation wannan mutation shine ke faruwa halittu halitta ta lalace makin ta ƙara ta ƙaru ta bunƙasa sai ta kuma ta haukace ko ta koma gurguwa ko ta koma wani abu can wanda bai da ma'ana suka yi shekaru suna yi daga ƙarshe suka ce mutation cannot produce new species mutation bai iya samar da sabon species mutation destroying yake yi destruction yake yi shi ke kawo kansa an fahimta shi ke kawo kansa kansa kuma tana abin kirki ce ka ga mutum shi halakawa yake yi ba rayawa yake yi ba da haka shi ma ne da wani zaɗin bai da amfani sai suka tattaru suka koma ma wani abu da ake kira theory of steady state suka koma cewa duniya ba ta da farko tafiya ake ta yi baya ba ta da farko ka yi ta tafiya ka yi ta tafiya baya ba ta da farko ka ce ina akwai waɗanda suka ɗauka a'a ita rayuwa mai halittar ta abin da ke halittar ta ruɓaɓɓiya abubuwa ruɓaɓɓiya abubuwa suka ce ba ka ganin idan ka aji abu ya ruɓe sai fitar da tsuntsa suka ce rukabe abubuwa suke halitta abubuwa da baya aka samu francisco redi ɗan ƙasa italy ya zo bincika ya ce ai ƙwayaƙwai ne ke cikin ruɓaɓɓen abubuwa ƙwayaƙwan masu reni ƙwayaƙwan ne ke ƙyanƙyashewa su zama tsutsa ƙwayaƙwan tsutsa ne cikin iska suke amma da ya ɗauki abin da ake son a yi amfani da shi ya ɗebe ƙwayaƙon gaba ɗaya ya aje shi abin ya rufe sai ya zamanto bai fitar da tsutsa ko ɗaya ba suka gano cewa ƙarya suke yi an fahimci wannan suka laƙe ga theory of steady state su aristotle duk theory of steady state suka tafi a kai to daga baya sai ga wani scientist a 20th century ya fito da big bang theory wannan big bang theory ya ce duniya tana da farko ta faro ne daga wani ɗan ƙaramin abu har ta girma kuma girma take ƙara yin ba sarari ma inda duniya take ciki wanda sarari ana iya samun duniya ta hitiriliyan ciki sarari wannan da muke gani idan ka tashi sama kai ta tafiya inda aka yi tafiya da annabi har aka fita cikin universe aka kai sama ta farko aka kai ta biyu ta uku ta hudu ta biyar annabi ɗaya taɓa wannan tafiyar duk da haske ka aiko da bakin farkon universe gaba ne ya iso ga duniyar nan tamu yana iya shekara dubu tafi dubu ɗari yana shekaru sun fi miliyan kamin haske ya kawo kun kusan light ita adda high speed ko tafi komi sauri yanzu yanzu da nan in ka haska haske yanzu yanzu yana kai ingila cikin sakan to amma da farkon universe ya kawo ma ga duniya mu ba ko kai ga ƙarshen universe ba yana iya ɗaukar miliyoyin shekaru suka ce lalle duniya tana da farko to in ko tana da farko to dole tana da wanda ya halicce ta ya ce ta fara ne daga big bang explosion a 1989 sai aka samu wani scientist ɗan ƙasar ingila wanda ake kira stephen hawking stephen hawking ya rubuta wani littafi wanda ba masu iya fahimtar abu abin da ke cikin shi ma sai doktoci da profesoshi kuma gashi mutumin gurugu ne gashi da karkatattun halitta amma kuma Allah ya ba shi ƙwaƙwalwa wadda ake gani wata ƙwaƙwalwa ce ta daban basira ce wadda ta wuce basirar ɗan adam sai ce lokaci wannan time halitta ta an kai shi ma ya ce bayan an yi big bang an halicce universe sannan sai aka halitta time before big bang babu time don haka yake ba a tambaya a ce ma Allah kalmar kalma ce wadda take da alaƙa da tayin ba a cewa yaushe aka halicci Allah saboda in ka ce yaushe kana maganar lokaci ko to shi Allah tun gabanin a lokaci yake don haka ya ce haramun ne ga science kama ya tambaya ka ce yaushe ne aka yaushe ne ubangiji ya fara saboda shi yana nan tun gabanin lokaci wanda annabi sallallahu alaihi Sallam ya karantar da mu wannan ya ce iblis zai zo maka ya ce maka wahalici kaza kai musulmi sai ka ce Allah ya ce shi ko kaza fa ka ce Allah shi ko ka zafa har sai ya kai ga ce maka wahalici Allah ko annabi yake kai isti'aza wannan daga shedan yake don Allah ya wuce lokaci shi ya halici lokacin kamin big bang babu ɗazu babu yanzu babu ‘yan anjima babu jiya babu yau babu gobe babu lasiya babu next year babu duka babu lokaci gaba ɗai don haka babu-babu-babu-babu ta, don haka ya ce ba za ka ce yaushe aka halici Allah ba sai ba da amsa ga wannan tambaya nan take scientist da dama suka rungume ta wani scientist da ake kira Michael Behe ya ce an ba mu aiki mu biochemist muka je under cell muka yi karatun cell muka shekara goma ya ce sai muka yi gano abubuwa guda biyu masu muhimmanci na farko muka gano ta kimiyya mai yawa cikin cell wadda za ta taimaka ma ɗan adam sosai na biyu ko muka gano Allah shi ya halitta sai ya ce amma da muka kawo sakamako aka ga Allah shi ya halitta sai sai aka ci mu yawan nan takarda aka watsar ya ce ba a sha giya ba ba a yi biki ba ba a yi komai ba result ɗin aka yi watsi da shi don haka sa'ance suka ci gaba da mai san madawin raddi wanda akwai Darwin's black box akwai menene sauransu wanda Darwin's inda suke bi yanzu suna neo Darwinism shine Adolf Hitler ya yi unhani da theory shi theory of natural selection ya kashe mutum miliyan 29 miliyan shida duka Yahudawa ne ya ce sai ya ƙarar da Yahuda ga baki ɗaya. domin in bai ƙarar da su ba nan gaba za su ƙarar da mutane they are more adaptable on earth than any tribe or than any race sun fi kowace halitta zaunuwa kan ƙasa mun ji Allah ya ce ya bani Isra'ila su kuru ni'imati ya bani Isra'ila kuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin Allah madaukakin sarki yace ya ku bani Isra'ila uskuru ni'imati allati an'amtu alaikum ya ce ku yi tunani cikin ni'imomi waɗanda na yi gare ku wa'anni faddaltukum alal na kuma ni na fifita ku akan talakai mabiyawan malaman tafsiri suka ce talakai na lokacinsu saboda banu isra'il annaba ke shugabancinsu da wannan annabi ya kawo sai sabon annabi ya taso da wannan annabi ya rasu sai sabon annabi ya taso da wannan annabi ya rasu sai sabon annabi ya taso to shi sai ya gano duk daga ƙwaƙwalwa da kuma tsira ta jiki da dubara da wayo sun ɗara sauran mutanen duniya idan aka bar su za su halakar da sauran mutanen duniya abinda annan suna yi yanzu kenan ko? wannan fifikon bai tsaya can ɗaya ba ya kawo har ga irin wannan idan aka kyale su za su halaka mutane don haka ya ce zai kashe su domin kada a samu wannan natural selection yahudawa su mulki duniya kamar yadda suke mulkinta a yau ina fatar an fahimta to bisa ga wannan dawon siyori bai kama mutane komai ba sai barna haka ma joseph stalin shi ma kirista ne amma ya laɓa ya nuna cewa kamar ba kiristiyaniti yake ma'aiki ba ah. sai da ya kashe sama ga mutum miliyan saba'in ya ma yi fitila yawan kashin mutane kirista ne ya gina coci wajen coci dubu hamsin sannan yin ka samu kirista kai mai magana ce ai joseph stalin ba aikinmu ya yi ba ai aikin kwaminisanci aikin kaza ne ya yi coci ita wannan aikin coci dubu hamsin ya gina sannan adal adolf hitila kuma kaje suna ƙoƙarin su ce su zage shi lokacin da yake kashe mutane ya samu goyon bayan city na Batika, kamar a ce ka samu goyon bayan saudiya kuma ya samu goyon bayan pop na wannan lokacin shugaban kafurai na duniya gaba ɗaya ya ba shi goyon baya tare da shi aka yi kashin wa'annan mutane amma gobe sai a ce musulmi yan ta'adda ne an yi ƙididdiga dukkanin mutanen da musulmi suka kashe ba su kai miliyan 29 ba ba su kai abin da adar hitila ya kashe ba to balle su charles sannan yadda ka ga akwai ƙungiyar boko haram akwai ƙungiyar iswa akwai ƙungiyar A wa'annan bandit ko akwai al-shabab akwai aizil akwai al-qaida akwai menene su ma suna da nasu su nasu ma akwai wanda harin su asibiti kawai suke kai asibiti suke kai hari suna da ƙungiyoyi irin su lord resistance army su tafi rebellion da makamantansu ƙungiyoyi ne su ku clocks ƙungiya ce ta kirista kashin mutane suke yi suna tadda mabambamai amma idan suka tadda bom asibiti suka kona kowa suka kashe kowa sai a faɗa bayan 'yan jarida wanda ya buga wannan labarin za a rufe gidan jarida gidan rediyo ko talabijin wanda ya yi kwabarin wannan labarin za a rufe gidan jarida amma musulmi duk da dangwara wani ya yi sai ka gani ga cnn sai ka gani ga bbc ka gani ga al jazeera ka gani ko ina na yawo ana faɗa musulmi yan ta'adda ne ko ko a nan najeriya saboda bandit da iswaf ɗin ana cewa na arewa nan muke da 'yan ta'adda kudu babu 'yan ta'adda ka je south south kaga militants ka je south east kaga ka kaga enn unknown gunmen unknown gunmen mutane waɗanda suke bindiga waɗanda ba a san ko suwa ba ne masu yin monday sit at home kidnafin ga irin su evans ubai yan kidnafin sun najeriya gaba ɗai barayi ga irin su ogadoko ga irin su lawrence anini ga makamantansu nan duka an yi su babu a yi su ba amma duka an shafe tarihi ana faɗin shakau shakau shakau wane ne wane ne to ina lawansu a nini ina sauran su ga sunan in ka fara lissafinsu list ne mai tsawo wanda ba musulmi ba ne to kun ga ba a yi muna adalci mu musulmi saboda wa saboda yahudawa suke mulkin duniya su ko yahudawa babu wanda suke ki a duniya tamkan musulmi Allah madaukakin sarki yana faɗi da kanshi yace la tajidanna la tajidanna ashaddan nas adawatan lilladhina amanu alyahud walladhina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون Allah maɗaukakin sarki ya ce latajidanna ashaddan nasi adawata lillazina amanu yahuda wallazina Za ka samu mafi tsananin adawa lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani hmm. su ne sune alyahuda wallazina ashraku yahudawa da su ne suka fi adawa da musulmi wala tajidanna akrabahum ilaihim mawaddatan zaka samu mafi kusancin soyayya ga musulmi allazina kalu inna nasara sune waɗanda suka ce mu kristani to amma yau yahudawa suke mulkin kirista don haka irin wannan kiyayyar sun ɗauke ta ita ma sun sata da kirista shi ma ƙiyayya yake da musulmi ko? Hmm. Sai su je su ɗana bom cikin gidajensu, in sun kashe junansu sai su dawo su ce musulmi suna kashe su. Masu ɗana bom ɗin za su zo suna kabbara don a ce musulmi ne, kuma gidajensu ne suke ɗana mu bam. amma don a ce musulmi suka yi haka domin kawai su ɓata wa musulmi suna to dole ne dukkanin aƙida su sika aji ta imani da Allah dole sai zuciyarka ta yarda da cewa Allah ɗaya ne bai da abokin tarayya kuma laisa ka mislihi shay'un babu abin da yake tamka gare shi ba a suranta Allah bai da kama da komai babu abin da ya kama da shi sannan kuma sai ka yarda da cewa Allah shi ya halicci dukkanin halittu wannan duniyar ta mu Allah ya halicce ta sauran duniyoyin da suke faɗi duka su mars su jupiter su saturn duka allah ya halicce su har zuwa ga rana da can wuraren 1930 wani abu sun ce duniya tara ce ko? by 2006 sai suka ce sun gano ashe takwas ne pluto suka ce ba duniya ba ce ai is a dwarf planet dutse ne kuro yanzu cikin solar system ɗinmu duniya takwas muke da su kuma cikin duniyoyin nan takwas duniyar da ɗaya ke iya ɗaukar rayuwar ɗan adam ita ce duniyar da muke ta earth an yi fahimci nata na condition nata da za ka ƙara ma rana kilomita ɗaya tsakaninta da duniya da duniya ta tashi kilomita miliyan takwas. da za ka ƙara guda da duniya ta tashi duk polar caps da sun narki duniya ta yi ambaliya ta cika da ruwa ta tashi da za ka ƙara ma wata kilomita guda shi ma da duniya ta tashi da za ka rage ma duniya gudu kaɗan tunda gudu take yi tafiya take yi da kuma duniya ta tashi can da suka ce ai duniya ita ke tafiya rana sun is stationary ko rana tsaye take waje guda alƙur'ani ya ce washamsu ta jiri li mustaqarrin washamsu ta li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim Allah madaukakin sarki ya ce washamsu ta rana tafiya take yi li mustaqarrin laha ai ila mustaqarrin laha zuwa ga anafin matabbatatta zuwa ga wurin daidaituwarta suka ce a son is stationary hmm. suka yi ta moke na musulmi suna ta cewa ƙur'anin da bi ma tsara son is stationary ba sai ga shi yanzu sun gane cewa rana gudu take yi hmm. ko babu bullet inda ya gudu rana duk da LR bullet the fastest bullet in the world bai gudunta ba gudu take yi tare da duniyoyin gudu suke abinda ake kira Milky Way sannan akwai wasu duniyoyi can da ba su ma gudu suke yi akwai wasu duniyoyi can da ban tare da tasu rana gudu suke yi da watanni akwai wasu ƙungiyar duniya gudu suke yi akwai yadda za a ganin duniya ƙwara ɗari suna tasu rana gudu suke yi haka ne wannan space in yake ciki gudu suke yi babu ƙaƙƙaftawa sun fi kowane bullet gudu amma kuwa ba su taɓa cin karo da juna ba yau ko motoci da ɗan adam ke controlling ɗan gudun da suke yi ka ga mota na guduwan 100 km per hour ko 200 km per hour ko 80 km sai haka sai aika warko to amma su suna gudu wajen 70 million km per hour amma kuma ba su kaura yana yiwa a ce suke controlling ɗin kansu dole akwai wanda yake controlling ɗinsu ko? kullum fi falakin yasbahun kowannensu cikin falaki yana zagayawa ko ba su faura ba su haɗuwa da juna to sai ka yi imani da haka imaninka ya bambanta da imanin yahudu ya bambanta da imanin nasara ya dawo imanin ƙur'ani da imanin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka yadda da babu wanda ya cancanta a bauta ma ba masu bautar tsumburbura aka ce mata ko da masu bautar menene wai da suka ce na ce wai hausa 'yan burkutu ne ko je ƙasafi ni da na ce abinda suke nufi kirista na cikin na arewa kiristoci da wasu mutane can waɗanda ba musulmi ba su ne hausawa waɗanda kowa ya san su ba su da aiki sai shan burkutu su ne hausawa da gwari da makamantansu kai daga jiya hausa gwari ka san ba ba haushi ba ne amma ga muna magana da hausa lafiya lau dukkanin rubuce-rubucen hausa mu muka yi su waƙoƙin hausa mu muka yi su su gwade nasu waƙoƙin ba su da su yanzu na suka fara kana gano ne na kiɗi na almasihu ɗan Allah ne almasihu ɗan Allah ne almasihu ɗan Allah ne babu ko hikima cikin waƙar kai za ka ɗauki wannan ka gama shi da na rambaɗa ko ka gama shi da shata ko ka gaba shi da sauran mawaƙanmu na hausa irin su ɗan ƙwairo ko irin su ɗan anaci don haka tarihin hausa bai yi dole sai da mu mu muke da garuruwanmu mu ruwan zanzan muke sha in ma abinci za mu ci mu sha ko? su ko burkutu suke sha kuma har yanzu burkutu suke sha duk wanda yake wuraren abuja ina wuraren su leja yana ganin wasu daga cikinsu kuma ka tai benue ka tai plateau plateau yadda ake sayar da soko zoko nan haka ake sayar da giya Muku don Allah ya zai ɗauka giya fitar da ita ga fili ka ga abin da zai faru gari ka sha giya shiga masallacin bello kaga abin da zai faru gare ka ko ka sha giya ka shiga wani babban masallaci ka gami zai faru gare ka da ka mu ba mu shan burkutu mu ruwan zanzan muke sha ko ma zamzama lima shiribala in mun tashi roƙo kuma Allahu samad Allah shi muke roƙo shi muke kai ma buƙatocinmu ba Jesus ba Jesus wanda aka ɗarme ga cross mutane su ka ɗarme shi ya kama kuka yana my lord my lord why have you forsaken me ubangiji na ubangiji na don me ka fita batuna don me ka kyale ne? yana kuka with a loud voice yana kuka da sauti mai ƙara kuka yake yi Allah ka kuka kuma yana neman taimako wani Allah sannan su ce ‘yan ta'adda muke su ne ‘yan ta'adda don mi jesus ɗin ya ce shin wai kuna tunanin na zo in kawo zaman lafiya ne cikin duniya ya ce to ban zo da komai ba face wuta wani wuri yake ban zo da komai ba face kobi. wani wuri yake duk wanda bai imani da ni ba yake ku kashe shi duka yana nan cikin bible su kashe mata su kashe ƙananan yara su kashe mi a iraki sun kashe mutum yaro ƙarami ƙasa ga shekara goma yaro tara, inda musulunci yake ba a kashe yaro ba a kashe mace ai an zo jan yaƙi ba a kashe malamansu ba a kashe wanda ya tuba ya yadda makami unarmed person ba a kashe shi ba a kashe bawa musulunci ya ba da ƙa'idodi yadda ake yaƙi kuma ya ce kada ku fara jan yaƙi kada ku fara tsokana sai dai an tsokane ku kuraba kuma in kun ka jojin ramawa falatan a taddu ga abin da ke cikin littafin munan amma kuma abin da ake fassara mu da shi da banko abinda wasu wawaye daga cikin mu ke aikatawa wannan shine imani da Allah man amana billahi wanda ya imani da Allah shine wanda ya aikata haka kuma duk abinda Allah ya ce ya yadda cewa gaskiya ne haƙul yaqini Allah bai kuri kuma Allah bai bacci ko kuma Allah ko gengedi bai yi kulli yawmin huwa fi sha'ni la ta'khuzuhu sanatun wala nawm gengedi bai dauka shi kuma balle balle bacci kullu yana ne na gudanar da al'amari kullun cikin jikinka abin da yake gudanarwa connection ya hit trillion ɗari uku yake gudanarwa cikin jikinka. Wani bawan Allah ne ya je waje ya samu matsalar intervertebral abin nan A shi ne wanda wani abu ne kamar ƙashi haka, sai yadda zan ka ba ƙargo ba abin nan kirji girgirki wanda yake tsakanin ƙashi da ƙashi ƙashin bayan nan guda talatin da biyu ko talatin da uku ƙasan baya da nauya tun daga sabi kalba ta birar ha akai turasi ba ta birar akai lumba ba ta birar da sauransu so wayan nan ba ta birar ɗin guda ya samu muka zo dibi ne kuka ma yake yi gashi da tijo ya je waje aka yi mai aiki irin miliyoyin da ya kashe waje a yi mai wannan ta Ba eh, abin nan dick in ya dibi yawan miliyoyin ya ce to wai inda dudduka jiki ne na za a halitta miliyan nawa zai kashewa ya ce da biliyan zai kashewa to Allah bai ce ka kashe biliyan su ba. Allah cewa ya yi ka bauta mishi kuru. kuma bautan nan mai sauƙi inda ma yuridu Lahu, bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana nufin sauƙi gare ku bai nufin wahala kuma in kun ka bauta mai ku zauna lafiya sai kun samu zaman lafiya in kun ka ƙi bauta mai kuma sai ku kun samu tashin hankali Amerika da bata bauta ba Allah ba kullum cikin yaƙi take ga ta nan ba ta gama yaƙin na ukraine ba da rasha ko tana kuma cikin yaƙin yemen sannan ga kuma yaƙin iran ta bullo da shi amma inda ana bauta ma Allah fa da sai a zauna lafiya mm. domin duk wanda ya kashe mutum guda daidai yake da ya kashe mutanen duniya gaba ɗai faka annama qatalan nas min ajli dhalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون سكاكا دا za a yi amfani da wannan ayar da ba a kuma kashin kowa in ka kashe mutum ɗaya ba tare da ya kashe wani ba to kamar ka kashe mutanen duniya ga baki ɗaya yanzu muna da wajen mutum biliyan takwas za a rubuta ma zunubin ka kashe mutum biliyan takwas Ka da ba ko ba kashe kowa ko sannan muna nan cikin ayoyin kisashi za mu zo da ba a koma jin wani rauni inda an bi ƙorani. sai a zauna lafiya amma da yake ba abi ba kun gani Allah ya ce da akad da azub da jinin mumini guda gwamnati sama da ƙasa su haɗi wa yake faɗi haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ka tabbatar da duk abin da annabi ya faɗi gakkai shakka gare shi da kayi shakka baka yadda baka yi imani da Allah ba da kayi shakka baka yi imani da Allah ba inna ma amru abinnan wala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha riye muna da ita sai mu tashi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi bai magana ta saurayi duk abin da ya faɗi wahayi ne sai dai wahayin ya bambanta akwai wahayi wanda yake almatlul shine na alqur'ani wanda ake dawai shi sannan akwai kuma wahayi wanda Allah ke sa mishi wahayi na ilhami akwai ma mala'iki a aiko mai da shi ya faɗa mishi labari ce wannan ba qur'ani bane wannan fassarar ƙur'ani. ce mm. litubayyana lin da ma nuzila ilayhim don haka wannan bayani ne na abin da aka sauka ma mutane duk ramadana annabi yana darasin qur'ani tare da mala'ika jibril ya karanta mai ya fassara mai ya karanta ya fassara mai har sau biyu amma cikin kowane wata sau ɗaya ɗaya suke yi amma cikin ramadana har sau biyu Allah maɗaukin sarki ya taimake mu insha Allah ta'ala yau anan za mu dakata da karatunmu sai kuma zuwa gobe za mu ɗaura inda muka tsaya a yau da fatar Allah maɗaukakin sarki ya sa mu imani imani na gaskiya. kuma ya kawo muna zaman lafiya cikin ƙasashenmu ya kawo muna lafiya a gabas ta sakwato gabascin sakwato da sauran sansanin sakwato baki ɗaya da zamfara da kebi maza wayanda ba su da aure Allah ka ba su abin ya aure kuma ka ba su mata na gari ka sa su haifan musu ƴaƴa na gari wayanda annabi zai alfakari da su gobe kiyama ya Allah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 أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين